bauta mai wahabiyawa kuka hana iyaye ‘ya'ya su tsuguna su gaishe da iyayensu wahabiyawa kuka hana ainihin ɗalibai su tsuguna su gaishe da malamansu kuka ce duk wannan bid'a ne kuka ce wannan sujjada ne kafirci ne shirka to yanzu malam daurawa an durƙusa masa yayin da yake magana gashi an durƙusa mai an mai durƙuso menene hukuncin wannan a addini shin durƙusan 'yan ɗariƙa shi ne shirka shi ne kafirci nako ba shirka ba ne, ba kafirci ne. to menene hukuncin wannan durƙuso da aka ma Malam amina daurawa menene hukuncin durƙusan da aka ma Malam amina daurawa ga malam aminu daurawa yana yi ma wata 'yar tiktok nasiha yadda ta zauna cikin ladabi ta tsugunna cikin ladabi da biyayya ta sa gwiwarta a ƙasa wahabiya kun ce ba a san yawo kowa gwiwa a ƙasa to ga malam daurawa shin ruku'u ta yi mai ko sujjada ta yi mai shin daman idan abu ba naku ba ne ba ku aka yi ma ba shi ne haramun in an muku kuma addini ne to lallai ilalla malami ne daurawa muhtaramun bayin muhtaramun inda sufiya mu sufaye muna girmama shi muna kuma kaddara shi saboda baya shiga cikin gonanmu baya cin mutuncinmu baya cin mutuncin malamanmu da shehunninmu to amma matsayinsa na wanda yake cikinku, to idan ya aikata aiki irin namu, ko aka aikata mai aiki irin namu, bai hana ba, bai yi magana ba, wajibi ne mu zo mu nuna ma al'umma ashe abin da muke yi mu akan daidai ne. Ashe durƙuso da ‘ya'yanmu suke tsugunna su gaishe mu, ashe durƙuso da muke tsugunnawa mu gaishe da mu ashe ba haramun ba ne. Kaga inda haramun ne, to da malamin da daurawa ce ke tashi tsaye tashi tsaye. barin sun ya muku gani da idanunku me hukuncin wannan gama ga ita murja kunya ga dcg bangar corporation kau da badana da kuma da hadiza da kula da tarbiyyar mata kuma isba mun ba ta shawarwari mun mata nasihohi kuma gaya mata abubuwan da mai girma gwamna ya faɗa na cewa ana so a taimaka wa rayuwarta da abubuwa da ake gani tana yi na kurakurai waɗanda ba su dace da tarbiyyar ya mace ba ana fata waɗannan abubuwa mu ja a daina su a karɓi nasiha

wanda aka gayyato su wannan aka gayyato su wannan ofis na Hisba, inda suka zo wurin malami da daurawa ya musu gargaɗi ya musu nasiha ga ta gwiwar ta a ƙasa to alhamdulillahi abin da za mu ce mun gode ma Allah daman shi malam Aminu Daurawa yana ɗaya daga cikin mutanen da ya fara gano cewa lalle aƙidar mu ta sufanci ba aƙidar kafirci ba ne domin zan iya lissafo muku abubuwa da dama da Aminu Daurawa ya saɓa da sauran wahabiya wanda suke ganin mu kafirai ne domin ya fito ya ce lallai Ibrahim taimiyya ya yarda da Maulidi mun san sauran wahabiya wannan maganan bata musu daɗi ba amma Malam Aminu Daurawa ya fito ya faɗa ya faɗa gaskiya ya ce lallai Ibrahim taimiyya ya ce yin Maulidi san Annabi ne kowa da kowa ya ji sannan idan ba ku manta ba shan rubutu da ɗaura laya da an gama kafirta mu a ce akai an ce kafirci ne ai annabi ya ce man allaka tamima faqad asharaka billah wanda ya eh, wanda ya ɗaura tamima yayi ma Allah suke duk da ma tamiman ba ita bace laya amma suke alakanta ta da laya su ce mushrikai ne mu su shirkantar da mu to daga baya ma da Aminu Daurawa ya zo ya sauka akan wannan fahimtar ya ce lalle da ba su gama gano cewa lallai ɗaura laya ba kafirci ba ne ba shirka ba ne amma yanzu iliminsu ya gano mu in ɗariƙa da muke ɗaurawa a kan daidai muke sannan har ila yau ah, akwai maganar shan rubutu da lallai ilalla sadaurawa suna kan fahimtar shan rubutu bai inganta ba amma daga baya Allah ya ƙara fahimtar da shi yana ɗaya daga cikin mutanen da ya saɓa ma sauran wahabiyawa kan maganar shan rubutu za a iya rubuta ayan Qur'ani a sha daga baya sai Malam Aliyu Fantami shi ma yake biyo bayansa hakan nan kadiya akan maganar carbi da a rike carbi bid'a bid'a bid'a amma daga baya da Allah yana fahimtar da su alhamdulillah ga Ibrahim Sani Ibrahim Inyas Sani yace ai ba ma ita kadai bace duk wanda aka kawo shi wurin sai ya durkusa to ni nata na gani ita kadai shi sa na zo na wayar da al'umma ah, lallai ilalla ah, muna roƙon Allah ya ci gaba da ganar da sauran wahabiyawa waɗanda ba su gane wannan hanya tamu ta ɗariƙa ba. To alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda kuka gani ah, shi durƙuso yakan ɗauki ma'ana daban-daban. Ka durƙusa wa mutum don ka gaishe da shi wannan babu komai. ya tabbata a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya sai ce wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima sai Allah ya ce wa qafid lahumu janaha zilli min rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira Allah subhanahu wataala ya ce Ah, waƙada rabbuka Allah ta abudu illa iya ubangijinka ya zartar da hukunci kada ka bauta ma kowa sai shi wabil walidaini ihsana kuma iyayenka ka kyautata musu iyayenka ka kyautata musu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya wa manzala sallallahu alaihi wasallam imma yablughanna innaka al-kibara ahaduhuma aw huma fala kulla huma uffin wa la huma wa Ƙulla huma qawlan karima sai Allah ce wa kafid lahumā janaha az-zulli min rahma wa qur huma irhamhuma kama sa gira. Allah Ta wa ta'ala yace ka kaskantar da fukafukan kaskanci a gaban iyayenka wasu malamai suka ce in ka zo ka tsugunna ka girmama su ka daraja su saboda haka wannan ayar qur'ani ce tana nuna in ka zo gaban iyayenka lallai ka girmama su idan ka duba cikin bulugul marami a riyadu salihina za ka ji inda mai riyadu salihina ya kawo inda farfajiya lokacin da sahabbai suka zo ga baki ɗaya fabara ko alar rukabi ga baki ɗaya sai suka tsugunna a gaban manzon Allah kan me a kan ainihin gwiwoyinsu suka tsugunna kuma annabi bai ce a'a ku tashi ai wannan shirka ne ko wannan kafirci ne annabi manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi bai faɗi haka ba tsugunno in ka yi shi da niyyar ibada haramu, in ka yi shi da niyyar girmama babu komai hatta tsuntsun nan da ake kira alhuda huda lokacin da annabi Sulaiman ya ce ah, lokacin da Allah ke bamu labari wata faqqada daira فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين sai annabi Suleiman ya ce lau azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin lallai alhuda-huda da ya bar ni ya tafi ba tare da izini na ba to lallai in ya dawo lau azibannahu azaban shadida zan mai azaba azaba mai raɗaɗi aw la azbahannahu ko in yanka shi aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko ya zo min da hujja a bayyane to lokacin da alhuda ya aikata wannan laifi wa tafaqqada tsaira a lokacin da ya aikata wannan laifi lokacin da ya dawo yana dawowa falamma qaruba alhuda hudu minhu lokacin da alhuda huda ya zo kusa da annabi sulaimanu rafa a ra'asahu sai ya daga kansa wa arha zambuhu wa arka zambahu sai ainihin sai ya ƙasa ƙasa da bindinsa wajana haihi da fakafakansa ya tsugunna ya jirruhuma alal ardi yana jan su a ƙasa ma'ana alhuda shi ma ya tsugunna ya yi ladabi ya yi biyayya ga annabi suleiman min din me yayi ibadatan eh, sajadatan a'a sai ya ce tawadu alli sulaimana din girmamawa ga sulaimanu ashe za ka iya tsugunnawa don ka girmama wani a addinin musulunci babu laifi gashi tsuntsu ma ya tsugunna tawadu'an li Sulaiman don girmamawa ga annabi Sulaiman don kaskantar da kai ga annabi Sulaiman. Sannan idan mun duba alkur'ani lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku wa izkulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah ya ce wa kunna ya adamu kuna anta wa iz lil mala'ikati isjudu li adama ya rasulullahi ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ga annabi adamu wa sajadu dukkan su sun yi sujjada illa iblisa sai shaidan aba yi kuskure ma'ana ya ƙi wasu takabara ya girman kai wa kare min alkafiri da ya kasance daga cikin kafare shiwa iblisu ya wa Allah sujjada to fa sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku suka yi sujjada wa Allah gabaki daya suka yi sujjada wa annabi Adam gabaki daya to wannan sujjada da mala'iku suka ma annabi Adam ya sunanta sujjada ce ta ibada ko sujjada ce ta gaisuwa goshi ne ma suka sa a ƙasa amma inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ma yanzuru ila qulubikum inna la la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakinna ma yanzuru ila qulubikum wa amarikum Allah baya kallo zuwa suran jikinku ko dukiyoyinku walakin ma yanzu ila qulubikum Allah yana kallo zuwa zuciyoyinku a amalikum da ayyukanku zuciya Allah ke dubawa idan ka tsugunna kama mutum sujjada da niyyar bauta ka zama mashiriki idan ka tsugunna ka sa goshinka a ƙasa da niyan gaisuwa ya zama gaisuwa ne wannan ba ibada ba ce domin zuciya ce Allah yake dubawa lokacin da mala'iku suka sa kansu a ƙasa kama annabi Adamu eh, sujjada me me sunan wannan sujjada sujjadan ibada ko kuma sujjadan gaisuwa to malamai sun fassara wannan sujjadan da sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ba ce ta ibada ashe zuciyarka ake dubawa in ka yi sujjada da niyyar bauta ma abu ne ka kafirta wani Allah ka kafirta inda goshinka za ka sa a ƙasa ka gaishe da malaminka da niyyar gaisuwa ba ibada babu laifi kamar yadda mala'iku suka sa goshinsu a ƙasa suka gaishe da annabi adamu amma ba bautan annabi adamu suke nufi ba suna nufin gaishe da shi ne saboda haka wannan nassin alƙur'ani ya tabbatar mana da cewa za ka tsuguna ka gaishe da babba babu laifi za ka tsugunna ka gaishe da mahaifinka babu laifi za ka tsugunna ka gaishe da ainihin ah, mamarka babu laifi na gaba da kai duk wanda ya girme ka ka tsugunna ka gaishe da shi menene babu laifi babu laifi babu laifi babu laifi ya tabbata a cikin menene alkur'ani ya tabbata kuma a cikin menene a cikin hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yarham sagirana falan yuwaqqir kabirana falaysa minna duk babban da bai tausaya ma ƙarami ba da ƙaramin da shi kuma bai girmama babba ba falaisa minna babu mu babu shi saboda haka lallai ilalla malam aminu daurawa muna kaddara ka sosai kasancewar ka kana cikin wahabiyawa amma baka sukan mu baka cin mutuncin mu baka wulakanta mu wannan raddi inda a ce ɗaya daga cikin wahabiyawan da suke taɓa janabin shehu tijjani ko shehu ibrahim aka zo gaban shi aka yi irin wannan durƙusan to uslubin da za mu yi raddin nan ba ƙarami ba ne eh, uslubin da za mu yi ba irin wannan ba ne amma malami na daurawa tunda dai har Allah subhanahu wata'ala ya sa ka da durƙusu ba haramun ba ne a wurinka gashi an durƙusa maka to ka fito ka ƙara gaya ma 'yan uwanka wahabiyawa domin kai mutum ne mai son gaskiya mun maka shaida da haka malam Aminu Daurawa sannan kuma kai mutum ne mai faɗan gaskiya idan ka gaskiya ko da za a zage ka kana fitowa ka faɗa to ka fito ka ƙara gaya ma 'yan uwanka cewa wani mutum ya tsugunna don girmamawa ga babba wannan ba laifi bane kamar yadda wannan 'yar tiktok gata nan ta tsaya a gabanka ta tsugunna a gabanka don girmamawa kuma tana sauraron kalamanka ashe dai a yi wa mutum ladabi akwai daɗi wallahi zan gaya muku a nan unguwar tudun wada akwai wani limami limamin nan ya fi kowa tsanantawa akan abin da ya shafa durƙusu amma wallahi al'azim kiri da mu akwai ranar da na zo ta kofar gidan shi na ga yaron shi zai mika mai abu sai da ya sai da ya tsugunna nace to me yasa kuna ba mutane umarni da alkhairi kuna mauta kuna manta da kanku amartukal khair kenan lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lak fama qawli lak atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun Allah ya ce za ku rinka ba mutane umarni da aikin alkhairi amma kuna mantawa da kanku ba ku da hankali ne to saboda haka lallai ilalla muna jiran amsa daga gare ka malam Aminu Daurawa shin durƙuso kai ba ka daga cikin mutanen da suka gai suke cewa shirka ne haramun ne gashi an durƙusa maka durƙuso ba laifi bane ne ka yarda da haka in ka yarda da haka ka zo ka yi ma mutane bayani kamar yadda ka saba in da kana kan wata fahimta idan ilimin ka ya ƙaru kana zuwa ka sauka akan wannan fahimtar saboda haka ƴan uwa ah, bari mu ƙara maimaita muku wannan bidiyon bari mu ƙara maimaita muku shi yanzu wasalatu wasalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa mala kamar da ake ganin mu a kowane hisba mun kira in tiktok mun zauna an yi ba da shawarwari kuma bayan an gama ga ita kurja kunya ga dcg bangaren operation kau da bakana da kuma da hadiza da kula da tarbiyyar mata a kowane hisba mun ba ta shawarwari mun mata nasihohi mun gaya mata abubuwan da mai girma gwamna ya faɗa cewa ana son a taimaka wa rayuwarta domin abubuwa da ake gani tana yi na kurakurai waɗanda ba su dace da tarbiyyar ya mace ba ana fata waɗannan abubuwa mai ja a daina su a karɓi nasiha da shawarwari kuma a aiki da abubuwan da muke a matsayin mana iyayenki masu baki shawara masu son su ga rayuwarki ta yi kyau musamman ɗin ki yi kyau kai ma wata rana ki zama kinci za ki nuna wani abin da yake da kuskure ba. Daurawa Allah ya saka maka da alkhairi bisa wannan nasiha da kake yi. Lalle wannan aiki da kake yi a Kano shekara takwas an yi shugaban Hizba a wannan 'yan watannin bai yi aikin da kai ba Allah ya saka maka da alkhairi. Muna jinjina muna jinjina ma wallahi muna jinjina ma a bisa wannan aikin alkhairi da kai. Daman Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana wa qul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya ce ku dai yi aiki da sannan Allah tabaraka wata'ala zai ga aikin ku da kuka yi na alkhairi sannan muminai ma za su gani baki ganin gaskiya malami da daurawa wannan aiki na alkhairi da kake yi Allah ya saka maka da alkhairi Allah Allah ya gani sannan mu ma muminai muna gani sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gani muna maka fatan alkhairi da wannan aiki da kake Allah ya saka ci gaba da yi su kuma waɗanda ake mana nasiha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su ainihin ah, canza to ba za dai mu gushe ba muna kira ga ainihin wahabiyawa ga malamin ku malam Aminu Daurawa a gaban shi ainihin durƙusa mai durƙusa da kuke cewa haramun ne shin za ku fito ku mai nasiha ne ku ce haka haramun ne ko ku a'a za ku kama bakin ku ku yi shiru ne sannan shi ko malam Aminu Daurawa malam Aminu Daurawa gashi an durƙusa maka shin durƙusan nan haramun ne in haramun ne to ya kamata lokacin da wannan baiwar Allah ta tsugunna a ka ta durƙusa maka sai ce mata ta tashi ta miƙe tsaye ba durƙusa ma kowa sai Allah to in dai ku har haka ne ba a iya faɗa mata cewa haramun ba bane to ashe mu da muke yi maga dalili da zai sa ita kafarta mu ita kafarta iyayenmu har ma a rinka danganta mana bautan wani abu wanda ba Allah ba saboda haka muna fata wannan sako zai isa insha Allahu rabbi zuwa ga al'umman duniya ku gani da idanunku mu ba ma yankon mu sai da zakar abin da muka gani ko muna kokarin mu amfanar da al'umma mu faɗakar da su saboda ka durƙusawa dan ka gaishe da babba babu laifi amma in dai da niyyar ibada ne ka bauta mai wannan haramun ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda ka yan uwa ta kaici, ba tsawaitawa zan yi ba Mun san duk lokacin da na fito live ni bana tsarantawa lokacin da zan isar da sako zan isar da sako akan lokaci ko mu sauka Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji السلام عليكم ورحمة